الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شي قبل كراتين وانا لتافنا رسالة وانا منا شاهنا ثمانين دا تقص منا تكين صفة العمل في صلوات المغروبة kuma muna daidai inda ake magana akan abin da ke gudana bayan sallar asuba har zuwa ƙullowar rana ko kusa ƙullowarta wanda an kace ba wajibi ba ne idan mutum ya hito zai zo sallar asuba an ce wayar ka'u raka'atayil fajr yana yin raka'o'i guda biyu raka'ata fajr waɗanda ake yi wakkatin da alhijir ya to alhijiri swadiki ba kazini ba don haka an yi waɗannan raka'o'i ƙabla salatu subhi gabana a salatu subahin ba da ba bayan keto alhijiri a nan ana buƙata da wanda zarkata fajarin ya tabbatar da alhijir ya keto idan ya yi gabanin keto alhijiri ba su yi ba domin sallah ta wadda an ka shar'anta mai biya ga sallar asuba don haka ta yi ta'alluki ga wakati wanda an mai biya idan aka gwamci wannan ƙa'ida ba ka ta bajinta ba don haka a kula da wannan ya ƙarau fi kulle raka'atin bi ummin ƙur'ani sirruha. yana karatu da kowace raka'a ta raka ta fajari da umar ƙur'ani da fatiha kuma ya sirru haya ta ita fata ne don haka ya yi karatu kada shi dogon karatu ya hafafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aisha ta ce yakan yi karatu ga sallar rakata bajare ya sassauka hatta ce anya ko annabi ya karanta fatiha cikin sallar da don haka ba wai an taugace mutum cewa sai haka ba a in haka ya yayi domin an samar waya ga ɗan ƙasin daga imam malik yana karantawa cikinsu da fatiha da sura amma daga cikin ƙasar rumfassar don haka ba matsala ga wannan yan an yi haka kuma an wato cikin hadisin abin nan sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta cikin rakata bajarin bayan fata ya karanta qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad to nan sallata wadan rakawai masallaci shine yafi daga mutum shi su gida muna tare wal qira'atu fi zuhri bi hau qira'ati fi subhi kuma karatu ga sallar zahar yana daidai kwatamci da karatu ga sallar asuba a karanta diwal ko kuma a karanta kuma bayan wannan kaɗan amma a can aka arkata fajarin maluma sun tabbatar da cewa cikin cewa ana karanta sura ana son mutum ya karanta alam wa alam don haka musamman in mutum na da magabta da yawa idan yana karanta alam wa alam to Allah zai shiga tsakani da su a karatu ga sallar azuhar kwatancin karatu ga sallar su subahin mina diwali auduna zalika kalila ko kuma koma bayan karatu ga sallar asuba kaɗan amma wala ya san fihi ma bishin min al karatu, kai bayyana komi na karatu na'am man zan yake oh alam la sharaha la alam tarka ba Na, <clears throat> wa ankum wala yajharu fihi ma bi shay'in min al wato kada ya bayyana da wani abu na karatu ba ba a bayyana fata balle a bayyana wani abu wanda ya karu samanta ko sura ko wani abu la wa ya qara'u fil ula wa saniya fi kulli rak'atin bi umm qurani wa suratin sirran ya yi karatu ga raka a farko da raka ta biyu ya karanta fatiha da sura amma ɓoye fi akira ta yi a cikin rakawai biyu na ƙarshe bi umar ƙura'an da fatiha wahada ha ita ɗai sirran ɓoye don haka wannan bayani da an ka yi wani na ganin ai haka an ka saba to mista mala ya ɗauki lokaci yana wannan bayani a abin da wannan bayani ya zo kai baka san rikicin mutum malamai akan karatun fatiha da karanta zuwa ba baka san rikicin da a cikin usulun fiƙi ba na cewa an ce dai a karanta Alƙur'ani, irin cikwarkwarin da ba baka sani ba illa an tace an azama don ka yi aiki ka huta Allah ya ji kansu wa ya tashahadu fi jalsatil ula kuma shi masallaci yana tahiya a cikin zamansa na farko ila qawlihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu har ya kai nan kenan wannan daga nan in mutum ya tashi zuwa ga gaba ya yi abin da ishe shi amma ya akwai bukatar ƙari kuma zai ƙara don haka yake tun mai ƙusar na ya tashi falayu kaddu in ya tashi bayan sahiya talaka a biyu to kada shi ce allahu akbar Iya ya taya zuwa garka ta uku hatta ya wai ƙa'ima sai ya tsaye sham daidaice ƙawawuna sun kan makasa wannan shi ne alal ma'arufu min al-mazhab to su mazhaba don bi sun kai wannan lil amali saboda amalu ahalin madina wa amalu ahalin madina ta hujjata inda maliki la da gairi imamu malik rahimahullah yakan bar hadisi sahihi in dai ya ga aikin mutanen madina ga warsun ka tafi domin ya san an gado wannan aiki jailin an jailin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ɗauki mutanen madina amana kaina ba za su gwarce ma abin da ya ba don haka abin da kuma shi hula a tsakani da manzon Allah an malikin an نافع an abdullahi الله umar عمر nabi النبي صلى الله عليه وسلم wani abu bai shiga ba Allah ya gane to in ka ce a'a shin to wa baka amince ma ba almajirin abdullahi dan umar ko abdullahi dan umar baka amince ma ba to kokowa ta an saka ta kana bayani haka za ya ba'alul imamu warrajul wahadahu yadda mun ka ambato haka neman ke aikatawa da limin shi shi kadai da ke sallarsa don haka bayyin kabbara sai ya miƙe tsaye hadisai waɗanda ke bayani ga sifar sallar manzo sallallahu alaihi sallama wasu na gwada ana miƙewa ana fiya da kabbara amma imam malik ya wannan lil amali Allah ganar da mu wa amar mamumu amma mabi fa ba'da an yukabbir al-imam ya al mamu aidan amma shi mamu wani ne mamu mabi to shi shi na kabbara bayan neman ya tsayu sannan ya ta tsaye yana mai daidaituwa sani shi kabbara shi ne fa'in rasta wa ƙa'iman kabbara idan ma mu ya miƙe daidai tsaye sham sai ce Allahu akbar ba liman muna tare da ku wa ya fa'alu fi baƙiyyar salati min sifatin ruku'i wasu judi wal junusi na hau ma ta ƙaddama zikin ruhu fi sauri malam ya gaji don haka sai ya aikata ga sauran sallarsa na sifa ruku'i da sujuda da zama gwargwadon abin da ya gabata ambatonsa baya ga sallar asuba muna tare da ku? Allah ya gane da mu na to in ya ƙare wannan kaga ya riga ya kammala abinda an ka nema gare shi na sallafi ta azhar duk waɗanga bayanai da mun kai abinda a dalilinsu aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma karantar da mutane haka shine dalilai wa da haka kuma yana lahila bayan sallar azhar in an ka yi in an ka zo za a azhar akwai lahila da aka yi raka'a biyu ko raka'a hudu ya an ƙara azhar akwai lahila da aka yi raka'a biyu ko raka'a hudu duka masallaci ya kamushe su ana ji wa yusahabu lahu an yatanaffala bi arba'i raka'atin an so garin shi masallaci shi nafila da raka'a huru. amma yusallimu min kulli raka'atin bi ya raka'a bi to sallama sannan ya tashi ya kawo su misa ake son shi raka'a biyu gabanin azhar shi raka shi abin nan a raka'a hudu gabanin azhar sannan kuma a shi raka a hudu bayan ya yi sallar azhar domin hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha haramahu Allahu ala duk wanda ya kyayi akan raka'o'i hudu bayan azahar ya kyayi akan raka'o'i hudu bayan azahar to Allah ya haramta shi gaban wuta Allah ka haramta mu gaban wuta kenan yi a dawama anai ne dalili na sababi a cikin rashin hawan kaba'ira in Allah ya azikita ka ba mutumin gaugawa hake ba wajen ibada in ka shiga masallaci kana iya ba da lokacinka ba mutumin a zo a ɗauke rauni kake ba san wani masallaci kwanta ta shiga kuma kakka bambanta wani in da almajiri na wani ba almajiri ba shi dai a yi sallar falil a gama sai ga ya ƙudu ko zikirin nan ba shi su na almajirai kan gani amurka sa abin da ya kai amma bai sani ba wallahi wani sai ya baka mamaki sai ka dubai ƙasa ka dubai sama kai shi Allah sauƙaƙe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tsare raka'a hudu gabanin azhar raka'a hudu bayan azhar to Allah ya haramta shi gabanin wuta to kuma da wama ala haka to shi asababi a cikin rashin hawan babba kaba'ira duk wanda ya tsare wannan Allah na kyaye shi gabanin hawan kaba'ira muna tare da kuwa don haka kuma shi wannan hadisin da ke wannan magana imamu ahmad imamu ali suna shirutun shi kuma ashabu sunan irin su turmizi sun da sa'i da ibn majah duk suratu wannan hadisi da su abu dawuda Allah ya gane da mu kuma raka'a biyu aka yi a sallama raka'a biyu aka yi a sallama a yi hudu sannan kuma a raka'a biyu a sallama a raka'a biyu a sallama a yi hudu sai wa inda ka samu kore ka yi raka'a biyu ka zo raka'a ta yamma kuma sallama sai ka tashi ka manta ko da ka an hama ka kula ta uku wa in yakun salisatan qada qada kammala arba'an li qawli wujda hmm. to don haka eh? ana ko magana eh? wasu alasa yi ka karanta a ko kuma ka karanta shi ga babban wallabi amma ka cikas ga ruwa ita na da rikawa mai halar ne ya ce wasawo illa kadda kalawo to mu zo na muke wayin sahabu lahu misal zalika qabla salati al-asr aw so sallah shi ma mai sallah an so shi na da raka'o'i guda hudu bayan sallar azhar wakacin da sallar la'asar ta isa qabla salatul asr gabanin sallar la'asar muna tare da to Allah son haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce game da wannan lafila rahimallahu imran صلى قبل العصر أربعة الله يجيك أموتو وانجا صلى ترك ركعوا هدو قبل صلى الظهر العصر كونغا يموتو الله ينا سامو أدو أمان الله jama'a akwai mai shakka addu'ar manzon Allah karɓaɓɓata ويظهر في العصر كما وصف لا بالظهور سواء ما لا يكي زي أي وتاوى قسل الأثر كما يدمونك صفا تا قسل الظهر سواء بسواء إلا أنه سيدي بشي يقرأ في ركعتين الأوليين معهم القرآن بالكفاية من السور sai dai abinda a bambancin azhar da la'asar wajen karatu to yana karatu ga la'asar ga raka'o'i biyu na farko tare da fatiha da gajeru surori daga surori gajeru mufassar mithlu wa dhuha wa illa anzalna wa nahuma sun zai karanta da suratul buha da illa anzalnahu da abin da ya kamance su su ne karantawa in ji mali. wa amma magarib muna tare da kowa kwaya jihar bil qira'ati fi rak'atayn al-ulayayn minha masallaci ga magariba zai bayyana da karatu ga raka'o'i guda biyu na farko daga magariba amma wa ya qara'u fi kulli raka'atin yana karatu ko ta raka'a min huma daga magariba bi ummul qur'ani da fatiha wa suratul da sura min suwaril kisa daga surori gajajjeru babu komi shekara muna tare da kowa wani salisa ga ta uku da ummul qur'ani fakat fatiha ɗaya zai karantawa wai ta shahadu ya ta hiya wai sallama sallama in ya ta ya sallama shi kenan sai a tashi zuwa tahiya baya an ƙare nafila wa yusahabu an yatanaffala ba'da hadi rak'atayn an so shi nafila bayan sallar magariba ya ƙare ta ya ƙare zikiri tasbihin da kai ya gama ya ƙare to an so shi nafila bi rak'atayn da rak'a biyu bisa ga huskata ta mustahabbanci mai ƙarfi muna tare da domin abin da a dalilin musabanci yana da ƙarfi aikin manzon Allah wa ma za da amma da ya ƙaru daga raka a ne ko hairun ya fi don ni ko man ya amal khairan wa man ya amal sharran to saba da shi wa ma za da huwa khairu to kuma cikin ƙarin wa in fala in ya nafila da sitta raka'atin da raka'a shidda fa hasan ya kyautata fa hasan din nan musabi na domin magana annabi sallallahu alaihi wasallama man salla ba'da al-maghribi sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna bi su'in haramun na lahu ibada ko wato in yayi rakawai guda biyu guda shidda bayan magariba bai yi magana tsakanin su ba da mummuna mummuna ne yana nuna haram addalla lahu ibadata sin sai a jarka sana sai daidai gare shi da ibada shekara goma sha biyu ibnu huzai ma yan kun ka duba shi rufin shekara akwai cikin turbin muna tare da kuwa wani hadisi da ni ya rohoto abinda manzo Allah ya ce man salla ba'da al-maghribi sitta rak'atin ghufirat dhunubuhu wa law kana mithlu qabl al-ba'd duk wanda ya kara magariba ya sallaci raka'a shidda na nafila an gawarta mai laifuka ne duka ko da ta kai awa ko wuce muna tare da kowa wai ga kaya kusa gare ku amma kuma kun yi wace ne kuwa a yanzu waɗannan abuwa da ake faɗa in mutum ya an gawarta mai mutum an gawarta mai mutum an gawarta mai yanzu inda an ce a zahar duk wanda ya raka a hudu kamin shi zahar, ya yi raka a hudu kamin shi bayan zahar, ya yi raka a hudu kamin shi da asar ya yi raka a shidda bayan magariba an ka ce za a ba shi kuɗi biliyan guda saboda allah akwai wanda ke san daga gabe su ba ha gaskiya Allah ne don Allah akwai da bai su ba to wallahi aljanna ta nisu ko ta nisu ba eh ko to to amma ga kaya kusa da mutum da kira bare su amma waɗanda ya eh, tsara maka tsaya ga mutum da ta ji ne ha eh? a'a ba dubu hamsin ba ba shi ta amina ko sasa dubu hamsin ba Tchau, tamo junto. a'a wa والتنفر بين المغرب sha mura فيه لا بلا tsakanin magariba da isha'i ya a ƙara sallar isha'i akwai abin kwalayi muna tare da kuwa a alif sallallahu alaihi sallama ya yi magana a kan nisanta a waza daga shahida ko ba yi wani magana ba eh to ka gani hmm. a Allah ya ce ta ta tajafa junubuhum anil mazaji imamu gazzali ce an tambayi manzon Allah daga zancen su ta tajafa junubuhum anil mazaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu al-isha'ain in mutum ya zo magariba kami isha'i nafilar da aka yi nan ita ce ake magana kanta to kaga wanda in ya gama sallar isha'i ya kai nafila ta nan ya shafi ne da wuturi domin tsammanin bai tashi ya yi su to in ya yi nafila tsakanin magariba da isha'i to ya kare da wannan aiki in bai gama in bai yi ba to ala bai ce ba sakwala ala bi ne don haka annabi sallallahu alaihi yake cewa alaikum bis salati bainal isha'ain fa innaha tadhhabu bil mulaghat in ji manzo sallallahu alaihi wasallama kenan ina umarninku da sallah tsakanin magariba da isha'i tana ta hida maganganun banza da an kai da rana duk muragat da kai da rana duk an kwaɗe su don wata amma kai na kayi ne ba komi ila gudun tsoma ka ce kuma ka kasa yin abin da za a yi ma jibar su in dai ba wani kan zaga ba domin shi ka in ka zagi wani to sai ka sai ka ce rahe ne Allah gane ta mu wa amma gairu zalika min sha'aniha amma wani wannan abinda an ka ambato na bayyana da karatu ga rakawoyi na farko da mi da sauransu yana da cikin sifar ta ita sallah kama ta kaddama zikin rufe gaira wa amma isha al'akhira amma isha ita ƙarshe wani al'atama wa ismu isha a hassu biha amma sunan isha sallar kalaci ya yake banta da ita wa'aula kuma ya cancanta domin ibn umar ya ce haza min lahalin cewa wato isha al'akhira ba wata isha ta ƙarshe dugura ta malamai da sun kai sun kawo suka ce to ai imamu malik rahimahullah ya taɓa mata haka an ka ce wa ƙaunar malik ma bai na isha aini ta galibun ya faɗi shi na don ta galibi Allah ya gane damuwa فيجهر في الأولى يين بأم القرآن وسورته كل ركعة مثلا في إشاء yana bayyana wa garkudin farko da fatiha da sura da kowace raka'a wa qira'atu adawalu qalilan min qira'atil asr karatun isha'i kaɗan ya ɗara karatun la'asar wahi akira ta yi sai su ƙarshe ju wafi akira ta yi garka wajen na ƙarshe domin ƙur'ani da fatiha fi kullum raka'atin su kuma sirra ko wata raka'a ita amma gobe sun mai fa'alu fi sa'iri kama ta ka domin wasu mara ya gaji sannan ya aikata ga ƙarshenta yanzu eh, daga sauranta kamar yadda ya gabata na sifa muna tare da kowa to ga wata wai kurahun naumu kabla ha an karhanci bacci gabanin a Salatu isha'i duk wanda kan gaji ka ce kayan saran hadama kayan saran daji ko ka kuɗa jikinka ka gaji in an kai sallama gaba ya hankali iziki ko ka zo kai wasu kalmomi na kwarai na sulhu ko larurar jama'a amma kakka yadda kai bacci makaruhi na wal hadisu ba da ha da hira bayan ya sallar isha'i da da rute in babu larura amma ya akwai larura ya zama kila wani sulhi na ko wata magana ta shahi kasuwancinka ko wata magana ta shahi aure ko wata magana ta shahi muhimmanci dai ko tambayoyi ko karatu wannan alhamdulillah muna tare da kuwa hmm. amma labari ko hira bayan shiga wakacin daga bayan a aiwata ta wannan ba a shi ba don ta duba cikin faki hali za ka samu wannan don haka in muka duba nan an karhanci bacci gabanin sallar isha'i don kakka yadda ka zauna ka yi bacci wannan alkhairi ya kurce maka da qira'atu allati sirru biha fi salati kullaha hiya bi tahriki lisan bi takallumi bil qur'an wato inda an ka ce ai karatu asirta ga sallah duka ba dai da kowace ba to abinda ake ce ma'asirtawa motsa harshe da magana da alkur'ani yanzu ka ya amsa ma karatun da kake wa amma da amma abinda a bayyanawa fa an yusmi a nafsahu mutum ya ji da kansa wa man yari da wanda ke yi shi amma in kana wahadahu ina zan shi ɗai muna tare kuwa ka a sa ka limani ka ɗora mutane gungoni don mi ba ka faɗi wani kwaka ne yanzu ba ka iyawa ka hita a sawa haka gungoni don mi ba ya haka ne in mara mutu haka nan take to haka Allah halice shi sai mu ko can babul imama sai ka jiya shi shi a daidai ko kuwa ne muna tare wal mar'atu duna rajul fil mace tana koma bayan namiji durin bayyanawa don haka ita in ta ji da kanta to ta bayyana mace na bayyanawa دون دون رجل بأسر لاتا على الدار أدل السر أدل السر شيء أسر لاتا أدل الدار شيء أبينا وهي إذا إذا مات فيها آية الصلاة كمن صلى misluhu a wani take dukkan masallan namiji haka mace take ghayra annaha tanzamu sai dai tana tawuwa wuri daya wala tamuju fa hizaiha ba ta buɗe cinanta ka tasarinanta wala ha. ba ta bude zamutsanta wata mun munzama ta zama ta game zauya ta yankwane fi wasu wa ha wa amriha kulli

bayyana umaru a bayyana wa mace a danar jihar ga namiji an ce wanda zai ji da kansa in shi ɗaya ka gane? to amma abinda a asirta wata ka gane ku a danar ga namiji Hmm. a ah, shi ka tambaya ya ce ya gane saura kai kai ah, sun bayan sallin shafa'a sannan masallaci isha'i sai sallaci shafi. wal wutira ya sallaci wuturi jaharan fai da shafi da wuturi duk ana su fai hmm. na kuka cewa shi a hausa Allah sauƙaƙe waka zalika yusahabu an so fi nawafilil layli al ijhaw an so ga lafin jinin dare a bayyana wa fi nawahilin nahar a cikin lafin jinin rana al istiraru uyiwa wa in jahara in masallaci ya bayyana na nahari ga nafilar rana shi tana kulli ga nafilarsa fa zalika wasu wannan ya halatta muna tare da kuwa babu komi da a za azhar yana tona da sai ya dora karatu a kuwa nan ba gani ya kasan jawo ba a sai ya tawa malamai tambayoyi to ya yi ba ya kake nan ba A ana yi to to sai ne ya taho da dare na lamira sai yau asirta babu komi muna tare wa aqallu shaf'i rak'atani shafa'i mahi karancin raka'o'in sa ne ashe ana iya zakkai wa sahabu an so ga mai shafi'i shi masallaci an ya qara'a fil ula ya karanta ga raka'a farko da ummul qur'ani da fatiha وسبح اسم ربك الأعلى بسورة الأعلى وبالتالي يا قتدو بأم القرآن الفاتحة يقول يا أيها الكافرون بسورة الكافرون ويتشهد شي تهيا ويسلم يسلم تو إن يسلم ثم يسلم وترى sannan ya sallaci wuturu to shi wuturi tsaka yake raka'a tun raka'a ta guda ya karo fiha domin qur'ani yana karatun ciki da fatiha wa Allahu huwallahu ahad da qul Allahu ahad wal mu'awwidhatayn da zai guda ra'i wa in zada min al ashfa'i in ko ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya kara ga shafa'i shafa'i ja'al akhir zalika wutara karshe dai sallah ce da zai gangamawa ya tsaya to sai ya sai ya shi mutu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo yusalli min al-layl yana sallah daga dare isnatay asharaka raka'ata raka'a goma sha biyu sun ba yutiru wahidatan sanin shi wuturi da guda haka manzon Allah ya kasance yana yi a cikin dare muna tare da kuwa wakila an ce a kai wakila an ce a ashara raka'ata raka'a goma na shika sun mai yunkir bi wahidati sannan shi mutuli da guda wannan riwaya ta zo cikin ingantattun hadisai daga sai da Aisha amma wagga riwaya bata kore riwayar shahi ba ahyanan iznitai ashar raka'a wa wa abulul layli ahiruhu fil qiyam to fa to amma dare mafificin sa to karshen sa wajen tsayuwa in mutum na son shi qiyamul layli ko shi tahajjudi to yi bane karshen dare sai ya tashi nabilbin za shi duka shi iyayi sai ya gama gama nafila ce da zuwa sallar asuba muna tare da kuwa fa ma akara wanda jinkirta da tanaful nafila nafila ta yi wutar hudu wuce nusa ila akiri shi har zuwa ƙarshen dare fa zalika afdal wani ya fi illa manila galibu alaihi Allah ya tabiha sai wanda ke yana rinjaya gare ba zai farka ba shi ya san halin ke ne wallahi inda duk ya sai kan nan da abin da ka sassai sallar asuba to wani kaddim ya gabatar da wata rahotoninsa ma'a ma yuridu min na nawafil tare abin da ya murata, wani abin da ya nufa Allah ta yi a wannan da farkon gani summa in sha sannan in ya so in zafta ya kaza in ya farka sai ake yi karshen dare muna tare da kuwa tara fala sai shi na fila ma sha abin da so min hada da ita, makana makana raka'a bibbiyu aka yi sallama sai inda mutum ya zarce ko da ya ahama ya ta uku wa in yakun salisatan a aqada kammala arba'an da qawlin wujida wala ya na wutura ba ya wutu ita a wani laili ba to yanzu da farka da dare ya ga ta bayyana garai shi na ya ƙara nafil bini to shi ƙara nafila amma kashi mai mai ta wutu muna tare kuwa don mi da bai maimaita wuturi ai magar da malaye da yace wala ya idil wutura yana nufin maimaita wuturi ba karuhi na kai maimaita wuturi wanda shine martabin mafi yawa daga cikin almajiran imam maliki domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la wutura fi lailatin dare guda ba wuturi ne ciki ne wasu maluma sun zo da hadisi da annabi ce idan mutum ya yi sallah ya yi sallah ya gama in dai ta darata in alu fi akhir salatu wutra ku sanya mutu jika kan sallah to amma su malikiya sun yi doka in dai ai wancan an kai dan barhi da shi to ya an kayo an ka lafiya don abu ya bayyana gari ka ba ta mai wuta Allah ya ta da mu sawara to lalle ya wa man galabatu ainahu wanda idan sun gari jaye shi wato kwana ya istigrakin sa ya kambace shi an hizbiki ga abin da ya saba na hizbinsa da yake yi wani ya ce hizbiki wani yana da wasu askarun shi kai da dare wani na da wani karatun alkur'ani da shi kai wasu hizba na ƙur'ani da dare wani na da na filfilin da yake da dare to sai ya zo ran nan sai bacci ɗauke shi to in sallata ko ɗayan waɗangana falahu an salli hu ma bai na wa bai na domin fadar ya samu ya sallace tsakaninsa tsakanin ƙulwa a hindu kuma yana da damar shi wa wala isfari farkon fete fetesi sun mai yutur sannan shi mutu wani sannan subha ya sallaci a subha iya wuturi da kan jimala ya ce wani sannan subha in ya yi wuturi sannan ya raka a kafa jari sannan shi su subahin in lokaci ya bai in lokaci bai bai ba ana ganin lokaci zai kule to ya wuturi sai sallaci su subahin domin wuturi ƙahi a gare wato wasu malamai sun ce in an kafa wata da wuturi da gangan an ka ana sallar asuba an ka tuna da shi au zakar kalfa limanin mutum falhalsu sakar ba. wala ya ƙadini wutura in wuturi ya riga ya tahiya sai ba a biya shi kawai don shi na da lokuta biyu akwai istihari akwai yin abin nan laruni amma ka ga ita alkata ba jari ita ta ce inda an ta su za a yi ta bayan rana ta ɗan rago bai biyan wutu liman zakar hu ba da an sallar subha wanda ya tura ya bayan ya sallata a subha wa man da halar masjida ala bu'in wanda ya shiga masallaci yana kan alwala ma'ana yana da rarrafe to fa la ya jalis ka hi zama hatta ya a raka'atayn sai ya raka a biyu ya gaida ubangijin masallaci in ka na kana waqafi yajuzu fihi ruku' in wakacin nan nahila ta halatta ciki dai wa man da halar masjida wanda ya shiga masallaci wa lam yarka il fajara bai raka wani na almijir ba a jaza a hulu zalika raka ta fajari wannan rakata bajin da zai yi ta isa mai ga taitul masajin don haka aka son duk fiɗe ya taso da gida ya bari sai masallaci shi rakata fajr sai sai ya bugi ɗan tsuntsu biyu da duci uku ko wa ɗaya raka albadara in ko ya rakata fajrin fi baiti gida ne taufa sun ba aka almasjida sai da zo masallaci faktulu mafi fi malaman sun juna junan sani ciki Allah shirin tsakanin da hukuncin wanda zo masallaci bayan ya rakata fajarin gidanai ko ya rakata fajarin harijin mafi faƙila ya raka ko suka ce raka ta fajarin da ya yi gidanai ko ya ta harijin masjidi a'a a jingine ta kashi zauna ya raka ta fajarin wakila la yarka wasu ka ce a ah, tun da ya rikata bajara ai ba wata sallah in alifir ya ke to ba wata sallah illa yarka ta bajara sai sallah su bayan don ita ita ita mutum ya ta ga su bayan wala salata nadilatan ba'da al-fajr illa rak'ata fa kashi gashi babu sallah bayan kullu al sai rak'ata fajr dan nan ko ila dunu isham ko shi a girma da arziki babun alaikum salam mhm. wanda an ka ba dama in ka ce? a mhm. wurin bayyana karatun liman tun da ba a sanya gwangwani wani in ya buɗe baki ne ko get ana a don gudun ka a yanzu da yana sofa sofa wancan ya ce shi wannan haka na Allah ya shi ko wanda ka buɗa baki na ajiya haka na Allah ya shi ta sai a Nurani? Hmm? wannan a bai an ci an yi minti da dindinin kuma in ya ciwo sai ya su gayar a tafa da hmm. kuma tattare da lokacin ya kuma an ƙara minti da dindinin to misala kuma mai nasiha ku ce mai to mutane fa sun san asa lokaci kuma sannan liman shi ya kamata ya tsare lokaci inda ba ku sare kun ka ba abin sake to wannan ko kuna kada wani so sai jaye gehe sai aka kama dalin kuma sai a dan huta sannan so a yi sallah domin jama'a su amma tun da an sa lokaci kuma da shi kuma an ba shi minti biyar na jira kuma an jira shi to kai mai da abin iko ci ne mai a wata malayi a wata malayi ya sai ya tambaya bismillah hmm. duka to Mm. ko ni man nan da ba bale ni ma ni kuma da ni shi wala ni ma ne na ku mai siya ba haka nan na ba ne kama suna ta mustahabba kina sallah wani ni ma ana iya wajabta shi ko a cikin suna nan ba akara. domin shi an musabbab mutane zuwa zuwa an sallah wani bai san lokaci ba na'am a mu saurari karatun karatu risala da wace shi kuma malamai na jihar ya sha Abdulrahman ya shiga bare kai na ni gaci sai miƙe to wannan tambaya sai ka bar ta amina don ka so da ita kuma ta da bayan jiya kuma illa ka saurari fata wani mun sai an an amsa shi karan ja har nasi an karanta dogon karatu saboda kila ko shi na ta eh to ka bari sai wani abin ka to lokacin da an ka yanke shi da milami an ka yanke garai kasa ana yanki akwai jannai akwai abin nan ba ah. yanku ba awo sai a ce yanzu a kama shi a yanki hmm. ah, rauni yanka wa zakara ka so wani malami yanka tambaya yanka ce zakara na yanka ga yake an yaku zakara na <laughs> akar makalla wanda ya saka ma da ainihin alkhairin sa akar makalla saboda lokaci ya ce za mu karɓar tambaya ɗaya mai tambaya yana cewa ya samu sabani da shi da mata ce amma sai allah suka shirya nan cikin gida daga baya uwa su sun ka aiko ta dawo gida ya ce ana yana yin kanta sun da sun ga sun shirya gida hukun ji abin da yake akar makalla mutum ya samu sabayin da mata ce suka shirya nan cikin gida babu wata matsala daga baya uwa yanta sun ka ce ta dawo gidansu to ana yana iya binta gidansu ya to anya ko sun shirya sannan kuma sun samu sabanin cikin gida babu wanda ya sani a an kai wanda suka sani mala haruna to inda ya shirya da mata ta yi in sun ce ta komo gida yana iya bin sai ce ta dawo don ba su da hakkin su riƙe ko saki yayi in saki yayi in dai saki na yana mai da abitai ko kowa bai hanawa irja'u ha bi ghairi in warida ba sai ko ita ba sai ta yadda balle wayanta, cewa dai za a iya mai da abisai uwaye ku ba karu karu raba diya abin nan mata ga mazansu ba daidai ba ne a kamin gabatar a'a ya eh, akwai matsala da ya fi shi tambaya zuwa abin da tambayar shi muka ba shi amsa ya sun samu matsala da mata ta yanci amma sun ka shirya kai ba a samu matsala shirya kai to sun shirya to mi Allah a aiko a shirya ko gida ta ga akwai wani motsi ko babu motsi ta ga in akwai motsi amura ko maji a kafin gabatar da wanda zai addu'a insha Allah ranar Lahadi akwai buɗe masabaka ta Al-Qur'ani bi mata da galokar sama a masallacin Juma'a misalin kare goma da safi don ranar da jama'a musulmi Allah ya bari ku halarta ranar Lahadi akwai wa'azin da galokar sama a girma da yamma mutane kada da wanda ta yaduwa shi ne malam suleiman abdulkadir akwai wata mana lafiya ta ya kuwa ya mata addu'a da wannan rashin lafiya Oh.